to wuri ya ga mata ta wuri ya ga ya ba a matsayin kawai ya ga ya ba kuma ga ya ban nan ba ma ba akwai gidan nan buri ya gaji ne dan ba mun guda ba mun guda karami ba wannan ne karami kai dare iya biyan uku miliyan ka bani to ba mai doki ba wancan ka yi kyautai yo kuma he ka ce ni ma barawan ne fa fa biri ya ga tsire Thank you. to ina salisu